Hello? Na? Ka sa kuɗin ne. Wallahi kuɗi ma a akawun ɗina ma na siyo shi. Haba. Wallahi. Eh? Ba zan ce kakka kira ko za ka ji shiru zan mai mata yanzu nan na yi waya kilan. Eh? Gobe za a kawo min wata. Ko? Eh. Yau Allah ya sa a kawo kan wata. Allah yanzu nan ba eh? mun gama waya na kira an ce gobe za a kawo. Eh ai kyau kina ji ai dama ba a jin ki ba a ganin ki ai matsalar ta yi yawa. Haba. A wallahi matsalar ta yi yawa a wajen dan alaza. Ba ji ba gani. Ba ji ba gani. Ba ji ba gani ai yake sa a zo a dinga duba ni wallahi. A'a bari faɗa. Allah kuwa. To, ta ne eh. ne ɗazu. Ce eh, ai ni kalmar guda ɗaya ce na ce ni in dai nawa ne ni a yi haƙuri a ban mun in kuma ba na ba ne to aje aje a yi alluran nan ba ka so in huta eh ba ka so in huta a'a ni ba hutu ne ba na so ki ba eh. kin fahimce ni eh. ni ba hutu ne ba na so ki ba amma in dai nawa ne ni ina so ne in ga in fito min da ki in dinga ganin sa eh cewar ina da wani abu a tare da ke na rantse da eh? girman Allah eh magana ɗe wallahi ni ba a ji ciki na amma wallahi na ga kai eh? inda ka faɗa jiya ni ma haka ne wallahi Allah zai iya yiwa na eh? <laughs> ka sai a kika yi kika san haka na gaya maka magaji wallahi sai mai wata biyu ba mai wani abu da shi ba kuma suke na bi wata biyu ba Allah sarki wata ɗaya ne bai ma cika ba in ji safiya safi ikai to ai in dai bai rufe wata ɗaya ba ne ai na gaya miki yau dai kwana gari dai bai rufe wata ɗaya ba shine nake tunani wallahi tallahi bai rufe wata ɗaya ba ai to ai ka ba zai bada matsala wajen cire shi kuma na san su fahimce ni eh. ni ma abin da ya sa na faɗa na san in dai bai kulle wata ɗaya ba eh. ina zaton haka za ta iya faruwa eh, amma in dai ya haura wata ɗaya to na san ba na ba ne dalili saboda na san kafin wannan lokacin mun haura wata biyu ba mu haɗa gashi da gashi ba <laughs> to kuma haka ƙina rashin lafiya ta aiko? To ai ƙina rashin lafiya ki misali ai na gaya miki. Eh. Je rashin lafiya ki bayan mun dawo kika yi ta wannan kwanciya kwanciya. <laughs> Hmm? Bayan dawo mu ne. Yanzu haɗin bari in haihu in yaye yaya na sannan in yi abin da ne niyya. Eh? Sai na haihu na yaye sannan in yi abin da ne niyya. Eh. Allah? To ai baki fahimce ba. Ni ki gane, ni fa alfarma na nema. Amma fa ni ina wanne fa nake fa daɗa jaddada mu. Eh. Ko baki fahimce ni ba. Na ga wallahi tallahi ta su kai ko wata ɗaya bai rufa ba ba zai matsalar cirewa ba. Ka gane? Na ji. To ka yanzu alfarma in bar shi kenan. Eh ni dai in dai na wani ina so a ban mun. <laughs> Kuma ba na abu ne na ce a je a cire. Saboda haka hmm? eh? Ka rubuta ka aji. In rubuta in aje ne? Eh. A ban fahimci rubuta in aje ba. Haba. Allah. Ka rubuta ka aje wannan lokacin. Eh. Lokacin eh. ai kai fasihi ne ka gane abin da nake yi a yo ai duk da aka fito min da karatu eh, to daga watan za ka fara yaƙini to ai watan da ya fita wanne wata ne watan rabi'a awal ne ai ko to a watan ne watan maulidi ne ne to ka ajiye haka eh ka ajiye haka a memorin kanka a nemo a memorin kanka <laughs> Allah ya ban ke kan mata. Idan ya ɗara hakan ya ka ƙinin ba naka ba ne, in kuma ya kai hakan ya ka na naka. Misali, kina ji ko? Eh. Kwana ashirin eh. nan dindi, kin ga ai muna cikin watan maulidi. Eh. Saboda yau wannan watan watan sama ina jin yau kwanansa goma sha ɗaya. Eh. Eh? Eh. To kin ga akalla kenan watan maulidi yana da wajen kwana ashirin. Eh. Shi kuma na bature yana da kwana goma Disamba. Eh. Eh? eh? To sai ki lissafa ki gani daga kwana goma can baya na watan Rabi'u awal watan maulidi. Da kuma shi wannan Rabi'u sani da muka shigo yanzu. Kwana goma sha ɗaya. Kin gane? Watan sama yau yana da kwana ashirin da ɗaya kenan. Watan bature kuma kwana ashirin daidai. To ka gani? Eh? <laughs> Ah. To ai mu calculation a wajen mu baya mana wahala. To ai shi isa na ce ka ai. Idan idan watan Hausa ne. Eh. Kinga kina ji ko? Mm. Eh? Eh. Yau kwanansa ashirin da ɗaya. Ta. Mun kuma watan Bature ne. Eh. Yau kwanansa ashirin daidai. To.

Saboda me? A ah, saboda na sha Yau eh, me ne miki? A. Ah. Wallahi ba abin da ne miki. Sawu biyu? Ai dai. Sawu biyu ne fa. Babu ba. <laughs> Allah sawu biyu ne. Ba ka yi ba ma. Kitina? Sawu biyu ne. Allah. Allah ko ya wuce? A ah, kai ka ga haka. To ai ni to ai ni ba zan iya ganiya ba. Amma dai ni a yaƙini na sawu biyu ne. Sawu hudu ne. Haba. Allah. Hudu? Eh. Awa, ɗan mata biyu muka Wallahi hudu ne. In ga sawun farko ne bayan mun gama muka tsaya muka ci abinci. Mhm. To ko bayan mun kai bayan mun ci abinci kuma ka ƙara sawo daya ba shi mhm. nan ba abin da aka yi? A'a wallahi. <laughs> Allah Allah Allah ka. Eh? Tana wauta ka wallahi. A, <laughs> wauta? Wallahi hudu kai. Hudu? Eh. <laughs> Ba, ai ka zama boss wallahi. A yau hudun to guda nawa yake dan dai hudu ne. Ai ka ne nawa to za ka kai. Eh? Nawa za ka An yanzu alfarma ɗaya za ki min, ki bani lokacin da za mu kwana. <laughs> Babu. Eh? Babu. Ah, haba kan wata, haba kan ah, wata. Wallah ba lokaci. Allah ya da ebo ni. Ah, haba Allah ya sauki, haba Allah ya sauki. Wanda ebo ki. Yo ai kwanan ba, ai kwanan ba yin bane. Ai fa dai. Wallahi Allah ko. Wallahi tallahi kwanan ba yin bane. Yi ne mana. a ah, wallahi ba yin bane to <laughs> shi kenan dan na ce kwana shi kenan kwana zan yi ina cin ki yi ma ah, ha ba. Allah za ka iya a ah, wallahi ba zan iya ba a wallahi a yau ai gaskiya na gaya miki ni fa na san kaina inda zan iya inda zan iya ai da na da na wa madan haka kaga wata a tsamiya eh su biyu ne a wajen mijinsu eh ya fi kwanciya ɗaya baya kwanciya da ita eh to da yake yan bala'i ce duk ce kawai bara ta illa ta ta huta sai ta kama wannan a ta ku sai ta murɗe masa ita wace ba a kwanciya da ita? Eh, na ce mata suna wahalar da kansu, wallahi. Ah, to mugunta kowa ya rasa. Ah, eh. To ai ki sani ba. Ta ta yi gwanda kowa ya rasa. a hasuwa ba ga ini ma na gaya miki ba wato mugunta kowa ya rasa to ai misali kina ji ko eh. ita za ta fara bincikar kanta ta ga meye dalilin da yasa ita baya kwanciya da ita shin laifinta ne ko ko sa ne sa ne eh sa ne to me yasa ya zama sa ta wancan ta fi dadi. ya kin ji dalili to yanzu kin yarda da abin da nake gaya miki mata kala kala ne kike ce mun wai ake mace da ɗaya kike abin da kike da hi waccan hi take da hi waccan hi take da hi na yadda duk ɗaya ne abin da kike da hi hi waccan take da hi hi waccan ma take da hi hmm. amma kuma da bambanci wallahi kuwa to yanzu kin yadda da abin da nake gaya miki sai yasa nake gaya miki kan wata ni fa duk abin da nake faɗa wallahi ba san rai a zuciyata ni iya gaskiya ta nake ba wallahi na ce to ke ki mata adalci ta ta tana da sigogin da wallahi tallahi ko bai niyya kin san Allah wai ko bai niyya ba eh wai ko bai niyya ba Ah, to ai misali wai ko bai niyya ba kana ji wai ta eh. san yadda za ta wallahi ta tayar da shi ta ko zai fita wajen kasuwanci sai yayi sai yayi wai he yayi dan masifa to ai shine nake gaya miki ai shine nake gaya miki ya ko duk abin da ke gani wallahi daga mace ne mace ita take son sakin damar ta namiji ya share ta ita kuma take ba da damar ta namiji ya shigo ta ya ji kamar ba wata a duniya in ba ita ba wallahi kin gani eh. in kika ji mace wai an wofantar da ita wai miji a ce wai yana wulakanta mace ko ya wofantar da ita ko baya ta tace wallahi in kin bincika laifin ta ne in kuma kika ji an ce namiji ya makale wa mace wai ta mai da hima mijin ta ce sai yanda kai da hito duk dama ce a wajen ku. Allah? Wallahi Allah dama ce a wajen ku. To kaga ita ita gashi ma bata iya girki ba. To aikin eh, wai bata iya girkin abinci ba in dai kai abinci ma taran ma ba zai kwana ba zai lalace. To aikin ji. To ne yanzu aka hura a kawar ta wuta ake cewa wai wa ai dama ɗan gurup ɗin mu ce nace wannan irin gurup jiya jiya nan take ga wai an ce gurup ɗin mu ɗaya. ni ni ni <laughs> ni ma ba ga shi nan ba na hana magaji ya aure na ce Allah sarki ɗauye ba ta san asirin birni to ai ki gane ni da zai aure ma shi kin fahimce ni eh shi ko magaji a mu'amalarsa da ke duk da ban san yanayin gidansa ba eh. in gane shi shi ya saki damarsa a wajen ki <laughs> kuma yawa shi ya saki damarsa abin da ya sa kuma ya saki damarsa Ke laifin kuma na ke. Allah kuwa. Kamar ya to. Yawwa alhamdulillah kina ji ko? Hmm. Namijin duniya. Hmm. In namiji. Hmm. Yana son macen da take son sa kuma mai kyautata masa. Kin fahimce ni? To sannan ke kuma kila azal kina wani ikirari dama dai kawai Allah ya kaddara aure ne tsakaninki da shi ba son sa kike kin fahimta eh. to wannan matsalar da yake karo da ita shi sa kilas zuciyarsa za ta nisanta da ke <laughs> Allah yanzu misali ni yanzu aurenki nake baran ya eh to me yasa kullum zuciyata da tunanina yana wajen ki me dalili Ƙauna ce ta zo ɗaya. Eh? Ƙauna ce ta zo ɗaya. To ai alhamdulillah. To ai na gane ki fahimce ni. Eh. Ni a karan kaina a yanzu a mu'amalar da nake da ke. Eh. Da wallahi kina gwada min kiyayya da wasu abubuwa wadda yake hankali na baya samun kwanciya da ke. Kin eh. gane ko? Wallahi da tuni da tuni mun gama. Wallahi. Da tuni na kinkila a guje. ai shi ne na gaya ma ni kaina wallahi tallahi da Allah da ya haɗa ni da wanda zuciyata take son sa wallahi da sai dai a ce na asiri shi ba shi ne na gaya maki ni ma yanzu da ga da ba auren ki nake ba ina cewa kamakin kin mun asiri ko kuma wallahi in gaya ma yaya na ko gobe na rantse da Allah Allah ɗaya ba na fadda ran sai na aure shi eh Saboda walla har gobe yana zuciyata. Wa. Wanda nake so. <laughs> Allah sarki kan wata. Wallahi, saboda shi kafin na gaya maka shi so. Shi eh. so so ne na Allah ne kuma wanda Allah ya tsatsa maka kai da mutum, wala baya gushewa. Baya gushewa. Ta. gaskiya kuma sai ne kake son a baka tuwo